Manufar wannan haduwa ita ce yin raskonar yanayin hakkin bakin haure bakar fata musamman 'yan Nijar a kasar Libi, wannan kuwa domin zakulo hanyoyin magance mummunan halin da suke ciki. Charno Hamadu Bulama shine shugaban tsare-tsare na kungiyar Alternative Espace Citoyen. Nufin mu shine faɗakarwa kan batun tawaye haƙƙin 'yancin bakin haure a wannan birni, sannan kuma mu mika sako ga masu ruwa da tsaki kamar ofishin ministan hulɗa da kasashen waje da wasu ma'aikatu da suke kula da bakin haure. 'Yan Nijar da suke ƙasashen waje a cewar rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin fararen hula. 'Yan Afirka suna cikin wani hali na nuna musu wariya da musgunawa. Daga 'yan Libya da suke ɗaukar su aikin shuke-shuke da gine-gine. Wasu bakin haure da suka halarci wannan muhawara sun bayyana ire-iren gallazawar da aka yi musu a yayin rayuwarsu a kasar ta libi na kasance a libya tun shekara goma sha bakwai an sayar da ni a bani walid an tattara mu guri ɗaya aka ce sai mu biya kuɗi kafin a sike mu akwai waɗanda suka ba da kuɗin aka sike su mu kuma da muka ci ba mu da kuɗin aka mayar da mu gefe ɗaya a gaban mu aka kashe mutane biyu da muka ga haka ne duka muka ce za mu biya Wata biyu na yi a tsare, na ga ba na iyawa sai na kira mahaifiyata na sanar da ita halin da nake ciki an sayar da ni a Bani Walid. Sai dai da yake ba mu da kuɗi sai gidan gadon da mahaifinmu ya bar muna. Aka sayar da shi aka biya sannan aka sake ni. A sakamakon wannan muhawara, mahalarta sun ba da shawarwari waɗanda daga bisani za a mika su ga hukumomin da suka dace. Visamu Omran, wakilin ofishin jakadancin ƙasar Libya a Nijar, da ya halarci haduwar ya ɗauki alkawalin sanar da magabata dukkan batutuwan take haƙƙin ɗan adam da aka ambata.